Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu barkan ku da haka sannan ku da kasancewa da mu a cikin wannan tasha ta mu kuma cikin wannan darasi namu na BKR 5 wannan sabon darasi namu ya ko ya kawo muku yanda za ku mai da Facebook din ku baki ma'ana black background kamar haka yanzu idan ka duba Facebook in ka zaka ga cewa fari ne gaba ɗaya to yanda ka mai da shi baki ka canja mai wato ainihin kala saboda wannan za ka ga waɗansu ba su buƙatar wannan hasken saboda hasken yana hasken wannan farin yana haske musu ido ko kuma suna da buƙatar su daɗe a facebook amma za ga wannan farin facebook ɗin yana damun su to yanda za ka canja wato ko ainihin wannan background ɗin a facebook naka to yanzu ya za a yi ta wace hanya za ka buƙari ka canja to wanda farkon zuwan su ne wannan channel ɗin su danna mana subscribe sannan su na alamar ƙararrawa saboda da zarar mun sa sabon bidiyo za su samu damar gani mun gode bari mu dan ba ku lokaci ku dana mana subscribe yanzu abu na farko da za ka yi shine za ka shiga play store in ka shiga play store za ka yi download din wani application mai suna make make facebook abinda za ka rubuta shine ne nan in ka zo sama za ka rubuta make facebook kana rubuta ma za ka ga ya zo ya kawo ma kawai sai dai ka shiga kana shiga za ka gan shi amma kafin nan wa'insu za ka ga sun je sun yi download ɗin application na daban wannan ka duba da kyau ka duba kuma fasta shi za ka ga wannan shi za ka yi download ɗin su ni na riga da na yi download ɗin sa ne har yau samun open ma a nan gurin to don haka ba tare da ɓata lokaci ba za mu shiga wato ko facebook idan mun shige shi za mu ga yanayin aikinsa to da farko dai mun shiga wato wannan sabon application ɗin da google suka yi to farko zai nuno manan bayan kai da farkon buɗe shi ne zai nuno manan to dai ya nuno manan gurin ya za a yi kai continue inda za ka shiga kai continue nan za ka shiga in ka danna zai kawo ka continue in ya kawo continue to sai ka saita facebook ne ka saita facebook in ka kamar yadda ka fita shi a kowane eh, software na facebook misali to bayan ya kawo ka cikin facebook kamar haka za ka ga gashi nan facebook bai canza kala ba to yanzu ya za a yi muje mu canja mai kala ta ya za a yi muje mu canja mai kala ya canja kala ba tare da wannan hasken ba to inda za ka shiga in ka duba a ƙasan nan gurin za ka ga akwai abubuwa da dama a ƙasan nan gurin to inda za ka shiga shine nan gurin in ka shiga wannan sai ka shiga bayan ka shige shi sai ka shiga setting ka duba da kyau yana da bambanci na setting facebook yana da bambanci kuma da setting na, wannan app din hisa shi wannan app din idan ka shiga nan za ka ga setting za ka ga wa'insu kuma suna, suna duba eh, ba wannan setting suke shiga ba amma in muka shiga wannan za mu zo mu nuno ba wancan setting din ake da bukata ba wannan setting din za ka shiga wannan wanda ya nuno ja nan ka shiga nan gurin sai ka shiga wannan setting in ka shiga bayan ka shiga zai kawo ka nan gurin kana kana yana kawo ka nan gurin ka shiga general din nan sai ka shiga general kana shiga general ka ga team a team din nan shine ka shiga ka canja kalar da kake da bukata to yanzu misali ka gansu ga sunan kalolin da yawa ga sunan kalolin da yawa amma yanzu ba wannan kalolin muke da bukata muna da bukatar facebook din mai koma menene ya koma baki to inda za mu shiga facebook din mai koma baki shine wannan wannan misali wannan shine za mu shiga facebook ɗin mu faɗi gashi nan wannan kuma gashi mun danna shi to shi za mu shiga facebook ɗin mai koma baƙi misali mun danna shi sai muka danna shi sai mu dawo baya mu dawo baya muna dawowa baya za ka ga facebook ɗinka ya koma black background ka duba za ka ga baki ɗaya ya koma menene baƙi a gani wannan ita ce hanya da za ka canja facebook ɗinka ya koma menene baki za ka iya kuma komawa ka je ka canja mai kala da dama to wannan ita ce hanya ta farko da za ka canja wa ko facebook ɗinka ya koma black background don haka wannan facebook ɗin yana da abubuwa da yawa sosai da sosai to amma abubuwansa za mu dinka bincika a hankula a hankula lokacin da muka gano wani abu wani abu mai amfani za mu kawo muku a wannan tashar tamu ta biki arfa ga wanda farkon zuwan su ne nan muna musu albashir muna ƙara tunatar da su da su danna mana subscribe sannan su danna alamar ƙararrawa saboda zarar mun sa sabon bidiyon mu za su samu damar gani sannan kuma ku danna shiya saboda ku ba mu karfin gwiwa na yi muku sabon bidiyo mun gode kada ka manta da yin shiya na wannan bidiyo saboda waɗansu 'yan uwan naka su ƙaru kamar su buƙatar tambaya za su iya rubuta mana taifin a can ƙasan wannan bidiyon saboda mu gani mu kuma da zarar mun gani za mu so reply a nan take mun gode da kasancewa da wannan tasha mu ta Giga Alphabet gode